salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi kuma ni ta dabi habibi wa tsamsaka bi sunnati ni ila yusin amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am الحج الفاصل بسم هذا داء لو تحملته لوجدت أنه صار في عروج كثير من أهل الدنيا wato wannan cuta din cuta na ainihin na bangaranci da wato kungiyanci da kuma rabuwa da ka lura da shi da ka samu cewa ya yi tafiya ya shiga cikin jijiyoyin ya na su cikin jijiyoyin da yawa daga cikin ma'abota duniya da'u asubu, lil mazhab wato cuta na ta'assubanci ga mazhaba wale ra'ayi cuta na ta'assubanci ga ra'ayi wale shi cuta na ta'assubanci ga fikira wale siyasa cuta na ta'assubanci ga siyasa wale shi cuta na ta'assubanci ga kungiya kana cikin wata kungiya sai ya zamanto duk abin da kungiyar ta yi kana kare ta da mai kyau da mara kyau wannan shine kungiyanci rana fi eh, fi qulubi kaseerin minan an-nas yayi tsatsa irin wannan abu ya yi tsatsa a cikin zuciyar da yawa daga cikin mutane na'am hatta farraqahum ila shi'a a ahzab har ya zama to ya kasa su zuwa ga kungiyoyi da kuma fati fati sun zama to kungiya kungiya sun zama fati fati wa haza da ku tsauna wannan wannan hanza ne a gyara wa haza da dar ɗana lahu Shekul islam wannan cuta shekul islam ibn taimiya ya gano shi muhaddara min kuma ya yi tahaziri daga gare shi wadda kuma ya bayyana surorin shi faƙala ya ce wa eh, ba ne ga malami ya da mutane ya mayar da mutane yan kungiyanci ma ma yulki bainahum kuma adawa wal baghdad ya aikata abin da zai jefa ainihin gaba da kiyayya tsakanin malami ya zama yana aikata abin da zai janyo gaba da kiyayya tsakanin ainihin mutane wal a su kasance misalin yan uwa al-mutaawilin eh, masu taimakon juna akan da'a da tsoron Allah su zama to kamar yan uwa masu taimakon juna akan da'a da kuma tsoron Allah na'am an gane ku takwa eh. kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce 'ala taqwa ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna akan zunubi da kuma tsoron Allah inda ya zama to mutum wato burin shi yana kare kungiyansa ne an gane ko da kungiyansa ba su da gaskiya ko kuma ya zama to mutum yana kare facin shi ɗan siyasa ne yana kare facin shi ko kuma mai addini ne yana kare ainihin malaminsa ya san cewa malaminsa ɗin nan ba shi da gaskiya misali a gani sai ya zama to duk halin da malamin ya fada shi ma zai fada cikin wannan abu to wannan ya fada cikin attahazzu wannan ya zama to hizbi ana kira ɗalibi irin wannan hizbi ya zama to yana kishin malaminsa yana kishin kungiyarsa yana kishin fatinsa yana kishin kaza fiye da yadda yake kishin addini ya zama shi ba addini ba da ke gaban shi kawai abin da ke gaban shi menene kungiyarsa ta faɗa wannan ya faɗa cikin halaka ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna akan zunubi da ketare iyaka ليس على أحد منهم أن يأخذ على أحد أحدا wato ba daidai bane ga wani ya karba ainihin alkawari wajen wani bimuwafaqatihi ala kulli ma yuridu cewa zai goyi bayan shi da duk abin da yake nufi ka zo ka yi mu mubaya'a ga malami ko ka yi mu mubaya'a ga kungiya ka ce za ka goyi bayan kungiyan ga duk abin da kungiya ke so ina fatan gane wannan kaza ana yin haka za a ce ka zo ka yi mu mubaya'a ga kungiya cewa ka shiga wannan kungiya za ka goyi bayan kungiyan ga duk abin da kungiyan ke so ko da abin bai dace da shari'a ba kenan ina fatan gane wannan yanzu kamar ƙungiyar ikwanin musulmi suna yin bai'a ana yin bai'a ga imam hakanan ƙungiyar hizbut tahrir suna yin bai'a ga imam hakanan ƙungiyar jama'atul tabligh su ma suna bai'a ga imam duk wayannan gaba ɗaya za ka yi bai'a ga imam duk abin da imam ya faɗa ba maganar bincike ina fatan gane wannan kaga wannan sai da awarsu ta zama to kamar da awa na sufaye kun bayyana yadda shekh kalmayi. bai na yadda kasin. ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi na fata lura da wannan ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi duk abinda malamin ka ya faɗa ba bincike wannan sunna ne a duk mutumin ko da mutum yana da awan salafiya sai ya zamanto yana goyon bayan malamin sa ne akan saba ma Allah da manzansa yana goyon bayan malamin sa akan ya kawo rabuwa ga al'umma to wannan mutumin ya zama hizbi ba a kiran wannan salafi an gane to irin wannan kuma ya zama to duk kuskuren da malamin yayi zai ba malamin kariya in kuma sauran jama'a suka yi wannan kuskure sai ya musu rarki ko akwai mutanen da suke da wannan idan malamin su yayi laifi za su yi ta bashi kariya suna rufe shi kuma duk abin da malamin yayi ko da laifi ne sai ya zama kwalliya amma kuma idan wani ya aikata ko da abu daidai ne sai ya zama laifi to irin wannan za a ce musu suna kungiyanci yan hizbiya ne su wayannan ba a kiran su salafiyun na'am na'am bal man fa'am wa muwalatun man yuwali da kuma jibintan duk wanda yake jibintan sa wato ma'ana mutum yayi mubai'a zai goyi bayan duk mai goyi bayan duk wanda yake tare da malam wa muharatu man yuadi da kuma yin adawa ga duk wanda yake adawa da shi bal man qala hadha kana min jinsin Jankis Khan eh duk wanda ya aikata wannan ya zamanto daga cikin jinsin Genghis Khan shugaban Tatar wa eh, da ire-irensa wanda suke sanya duk wanda ya goyi bayansu su abokin su masoyin su na'am wa man wanda kuma ya saba musu ba sanya shi a matsayin maki ainihin wato abin gaba da shi ko ta kama kawo kamar khan shugaban tatar asalin shi kafiri ne shi kamar yadda allama ibn kasir ya ba mu labari ya zo ya yaƙi garin musulmi ya zo ya yaƙi musulmi ya ci musulmi da yaƙi yana da sojoji masu ƙarfi an gane wani ku? ya zo ya ci musulmi da yaƙi bayan ya ci garuruwan musulmi da yaƙi sai kuma daga baya sai musulunta da ya musulunta sai ya zamanto wato yana yana musulmi to da yake mallaka musulmi sai ya rubuta wani kundin mulki kundin mulki ya kira shi yasak wannan yasak din kundin mulki ne wanda ya ciro daga addinin bautan gunki addinin maguzanci da kuma addinin krista da addinin yahudanci da addinin musulunci sai ya cakuda a gari ya zaɓi abin da yake so a cikin addinin bautan gunki Yan zaɓa abin da yake so a cikin addinin Kirista yan zaɓa abin da yake so cikin addinin Yahudawa yan zaɓa abin da yake so a cikin addinin Musulunci sai ya tsara mulki ya samu wannan littafi suna Yasak an gane ku to dai kuma wato mabiyansa mabiyan da Khan din sai ya zamanto suna suna ba da goyon baya ga wannan Yasak din an gane duk abin da yake cikin Yasak din ba sa so su saba masa idan ka ce musu bayan suwan da giskan kace musu wannan abin da aka faɗa ba daga yahudanci ne ba musulunci ne. su ce masu dai gaskiya suna tare da abin da shugabansu ya tsara musu shugabansu ya tsara ai ya san abin da yake yi sai ya zama to suna ba da kariya ga yasak duk da cewa abubuwan da ke ciki wasu abubuwa kafirci ne wasu abubuwa fajirci ne wasu abubuwa bid'a ne da sauransu an gane shi ne ibil kasir ke cewa sai wannan ya zama to bayan rasuwan jenkins khan sai zama wani shari'a abun bi suna gabatar da shi akan kitabuwar sunna ba sa kusan ba su saba masa ko da ka kawo musu qur'ani da hadisi ka nuna musu cewa abin da ke cikin yasa kuskure ne su kuma za su ja da kai ce suna nan tare da ainihin jankis khan an gane wannan ko to shine aka ce shi ne Ibrahim kasir ya ce duk mutumin da yake da irin wannan fahimta mutumin da ya zo ya bi yasak da abin da ya kama da yasak ya fifita shi akan kitabuwar sunna ya zama kafiri an gane malamai sun yi ittifaki akan haka to ba lalle ya Ko kowane irin tsari aka tsara ko da irin abin da aka tsara ne a libya na ainihin green book kitabul akzar wanda ainihin marigayi zafi ya tsara shi marigayi zafi ya tsara ya ciro wasu abubuwa daga cikin gundarin alkur'ani yayi yi watsi da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma in ya ga bai samu a cikin gundarin alkur'ani ba ba zai koma zuwa ga hadisi ba sai ya koma zuwa ga tsari na abinan communism sai ya ciro wani tsarin mulki na communism sai ya haɗa da qur'ani ya sa bai suna kitabul akbar malaman duniya suka yi ittifaki duk mutumin da ya bi kitabul akbar ya yi rida a gane wannan ayi saboda an fifita wannan kitabul akbar akan ainihin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam نعم لا يقبل عليهم وعلى أتباع أو على أتباعهم أحد الله ورسوله واتو wajibi ne a kansu da kuma mabiyansu su bi alkawarin Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam wa rasula cewa za su yi ga Allah da manzansa alu ma kuma za su aikata abin da Allah ya umarni da shi da manzansa kuma za su haramta abin da Allah ya haramta da manzansa wayar au kuma ya zama zamanto za su kula da haƙoƙi na ainihin malamai kamar yadda Allah ya umarni da manzansa kana ustazu ahadin mazluman wato idan ya kasance malamin wani malamin ɗaya daga cikin su an zalunce shi nasarahu wa in kana zalima ya taimaka wato idan ya kasance yauwa fa in kana ustazu ahadin mazluman in ya zama malamin ɗaya daga cikin mutane an zalunce shi to ya taimake shi an kana zaliman idan ko malamin shi ne a azzalimi lam a ala ala zulm ba zai taimake shi akan zalunci ba ina ba san gane to yaya za a yi yaya zai haka idan har yana so ya taimaki malamin nasa to lallai ya yi bincike ta kowane bangare ya tabbatar cewa malamin shi ba shi a malamin shi ne mai gaskiya idan malamin shi ne mai gaskiya a cikin binciken da ya yi to lallai ya taimaki malamin idan ko ya zama to malamin shi aka zalunta a iya zama malamin shi ya yi zalunci ba to baya halarta ya taimaka wa malamin shi akan zalunci kun gano wani ko to wane ne zai iya yin haka wani ɗalibi ne salafi zai iya yin haka ya zama to ba wai yana kare malamin shi bane gaskiya yake karewa wai yake haka za ga wani in ana faɗa da baban shi baban shi ne kawai mai gaskiya daga yaga baban shi na faɗa kawai zai tuba riga kawai shiga wa baban in malamin shi na faɗa da wani kawai zai tuba riga kawai shiga wa malamin to wannan ya fahimci sunna da kyau la wanda ya fahimci sunna da kyau zai bincika ina gaskiya yake kawai duk inda gaskiya yake kawai zai ya tare da gaskiya idan ya fahimci malamin shi ne mai gaskiya to lallai ya taimaki wannan malamin ba wai malamin ya taimaka ma ba gaskiya ya taimakawa idan ko malamin shi ne bai da gaskiya to baya halatta ya taimaki malamin sai ya gaya wa malamin gaskiya gaskiya malam ina so ka dawo zuwa ga Allah baka da gaskiya ka dawo zuwa ga gaskiya ina ba san gane wannan to idan malami ya san ba za a taimake shi kan zalunci ba to shi ma ba zai kuskura ya kauce hanya ba ba zai kuskura ya zalunci wani ba na'am na'am in ka cika mai adalci in ka cika mai adalci zaka ce gaskiya na san mahaifi na tsakani da Allah gaskiya bai kyauta ba dan Allah ku yi hakuri zaka yi zuwa ka same su mahaifi na bai kyauta ba don Allah ku yi hakuri an gani gaskiya malami na bai kyauta ba ku yi hakuri da Allah dan Allah a sasanta ku abin da ya kama da wannan amma ba wai malamin ka bai da gaskiya ba ka shiga kai ma ka ringa yin irin abin da malamin ka ke yi na rashin gaskiya shine abin da shekul islam ibn taymiya yake faɗa Allah ya masa rahama na'am yace bal a a ya hana shi ka hana malamin ka hana mahaifinka ka hana ainihin abokinka in ka san bai da gaskiya na'am kama sabata fi sahih an annabi sallallahu alaihi wa kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari daga manzo sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka ne shine azzalimi ko an zalunce sa ko sahabbai ka ce ya rasulullah mun san yadda zamu taimaki dan mu idan ya zamanto an zalunce shi to yaya zamu yi mu taimake shi idan shine azzalimi annabi ya ce ka kama hannunsa ka hana shi zalunci wannan shine taimakon sa ko na al-bukhari sai za iya bu eh, na wajen bayanin malami sai ga mutanen da sun tashi kawai ya zai kuma da mutum su ke gani gaba ɗaya aikin su ke to ko da akwai abin da ba zai iya shiru ba ya ne eh to kasu ai ba gaskiya suke nema ba kenan in in da suna neman gaskiya sai su ringa neman laifin malaman su ma alawan gaskiya gaskiya ni mu malamin mu bai kyauta a nan ba malamin kuma bai kyauta a nan ba da maka ga kullum magana malamin su ne kawai malamin ku ne kawai mai laifi malamin su baya laifi to ka san wayannan ba gaskiya suke yi ba an gane idan har sun yi shuru kan malamin su to su yi shuru kan malamin wani idan ko za su faɗi laifin malamin wani to su faɗi nasu haka nan kamar sai zama to kawai sun zo sun rufe na malamin su malamin su masumi ne wani malamin shi ne mai laifi to kaga anan wajen ka san ba masu gaskiya bane baya halatta maka saurare su wayannan eh فإذا وقع بين معلم ومعلم إذا يا أو كنت كان مالبي ده مالبي تلميذ وتلميذ ده طالبي ده طالبي خصوما in aka samu wani husuma ya auku kenan ana iya samun wannan ko ah. ana iya samun malami da malami aqidan su ɗaya manhajin su ɗaya a samu ainihin husuma ah. ko ɗalibi da ɗalibi an gane ko a samu husuma a samu mushajara rikici lam yajuz li ahadin an yu'ayyana ahaduhuma an gane an yu'ina kenan an yu'ina baya halarta ga wani ya taimaki ɗaya daga cikinsu hatta ya alamar haka har sai ya san gaskiya to wani ma baya bincike zai ce kawai ni na san wane ne mai gaskiya kawai kaga wannan ba karamin azalimi bane kawai shi kawai ni na san malami na ne mai gaskiya a ka'ida ka tsaya ka bi diddiki kuma diddikin ba a binciken bangare daya in har kana so ka yi hukunci ne sai ka binciki duk bangarorin wanda ya faru ne in ka zo ka so a to ai tun da na saurari malam wani ba ma sai na je wajen ɗaya bangaren ba na san haka abin yake kawai na ba san gane to akwai irin wayannan mutane wanda ba su da adalci ɗayan biyu in ma duka ba ka haƙuri kawai kake ba ka son ma binciken bai faru gaskiya malam ni ban son binciken komai kawai ni ina so ku sasanta ɗayan biyu ko kuma kowane bangare malam wai mai faru ne wannan ma mai faru ne sai ka duba abin da ya faru ka duba mai gaskiya kuma ka duba ma rikicin ma ya kai matakin a yi rikici dan akwai rikicin ma da bai kai matakin a yi rikici ba kawai ana siyasantar da shi ne saboda wata manufa rikici ne wanda ƙidan ku ɗaya, manhajin ku ɗaya, komai na ku ɗaya. sai zama wani abu ne ya haɗa ku da wani to wani abin kuma in ka duba bai takara ya karya ba sai aka bashi wani matsayi wanda zai zama to fitina misali to kai ɗalibi ka fahimci wannan dama bai yi babban burinka karatun addini zo kai karatunka ka kyale siyasa ko baka ba to haka wannan shi ne abin da ya kamata ɗalibi ya aikata Kada ɗalibi ya zama ɗan siyasa ko ya zama ɗan ƙungiyarci da sunan wai yana kariya ga addini misali ko yana kariya ga malaminsa akan ƙarya na'am na'am yake hatta ya alama alhaq har sai ya san gaskiya la ya'awinahu bi jahl yawa kada ya taimaki malamin shi da jahilci shi muna yin haka yan kaɗan ne suke yin haka ya zama to su gaskiya suke nema kawai ba wai kawai dan muna tare da malam kawai duk abin da malam ya faɗa za su yi biyayya ga malam ba wala bi hawa kuma kada mu taimake shi da san rai bal yanzuru fil a shi dalibin nan ko kuma wannan ya duba cikin al'amarin bayyana lahu al-haq idan gaskiya ta bayyana gare shi kawai ya taimaki mai gaskiya akan mai ƙarya kan wanda kuskure shin daidai ne mai gaskiyan yana daga cikin mutanensa ne malaminsa ne ko malamin wani ko abokin wani shin daidai ne wanda yake cikin barna din daga cikin mutanensa ne ko mutanen waninsa sai ya zama to me makasudi bautan Allah suna ba san gane wannan yanzu ka duba abin da wani bawan Allah ya yi dan wani dan wasu ɗan muzakkira wata ɗan risala haka shi risala ya yi a shi risalar gaba ɗaya sai zaman to yana kariya ne ga malaman shi kuma ya tabbatar da malaman ba su da gaskiya ko ba gaba ya rubuta risala sai yana kariya ga bangaren shi wanda a cikin risalar ya yi da awon zai yi raji ga bangarori guda uku sai ya raji ga guda biyu sai ya kyale wanda yake so to shin wannan yana da fahimta na salafiya ko yana da fahimta na hizbiya kaga yana da fahimta na hizbiya kuma sai ya zama to duk wani laifi na bangaren sai ya toshe kuma ɗaya bangaren ma sai ya kirkiro abin da ba laifi bai jingina musu kaga irin wannan shine abin da kira tsaban hizbiyanci baya ma kamata mai irin wannan fahimta ya jingina kai zuwa ga salafiya an gane wannan ko to irin wannan wanda suka fi dacewa da irin wannan su kira su ne masu kira na haddajiya masu fikira na hadadiya suna iya sanin kuskuren malaminsu sai su wanke wannan kuskure har su sanya mai turare yana kamshi sannan kuma abin da yake daidai na wani mutum sai su mayar da shi yana wari misali su aibanta shi wannan ba ɗabi'a ba ne na ɗalibin sunna kwata-kwata na'am yakun maqsud ibadatullah wahda sai zama to makasudi shine bautan Allah shi kadai da kuma da'a ga manzansa da kuma bin gaskiya kawai da bin gaskiya qala ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu Allah ce ya ku da kuka imani kunu qawwamina bil shuhada lillahi ku kasance masu tsayuwa ku kasance masu tsayuwa da adalci shuhada lillahi masu shaida saboda Allah in za ka yi shaida ka zamanto mai tsayuwa da adalci masu shaida saboda Allah ko da ga kawukan ku ne ko kuma iyaye da kuma dangi na kusa in ya kasance mawadaci ne ko talaka Allah shi ya fi dacewa da su kada ku bi son rai wato wajen ku yin adalci an gane ku bi son rai ku karkata zuwa ga wanda kuke so ku yin adalci idan kun karkace ko ka bujiri to lalle Allah mai ba ku labari ne ga duk abin da kuke aikatawa ya san ciki da wajen al'amura an gani wannan magana ne na shekul Islam Ibn Taimiyya. Allah ya masa rahama a cikin Majmu'ul Fatawa eh. na'am yalwi lisanahu fayukbiru bil kadhib lawa yana karkatar da harshensa domin ya ba da labarin ƙarya wal iran an an ya fito malhaq da kuma bujirewa daga ya ɓoye gaskiya domin wanda ya shiru akan gaskiya shaidanu akras shaidan ne wanda yake bebe duk wanda ya san gaskiya zai shiru akan shaidan ne wanda yake bebe wanda kuma ya karkata tare da abokinsa shin daidai ne haƙƙi nashi ne ko haƙƙi ba kuma ko kuma shi ne mara gaskiya misali haka mafi hukumar jahiliya to haƙiƙa ya yi hukunci da hukuncin jahiliya ana da ala hukumar lillahi wa rasuli kuma ya fita daga hukuncin Allah da manzansa الدرر الدرر نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف الثالث ساباني نأكو وهو اختلاف وهو اختلافهم في موته صلى الله عليه وسلم شيني سابانين سو a cikin rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya rasu ko bai rasu ba an karba sai wasu daga ciki suka yi inkarin rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala innahu lam yamut wato suka ce lalle manzan Allah bai rasu ba nama rufiya ila sama kamar rufiya isa alaihi salam cewa an daga shi ne zuwa sama kamar yadda aka daga annabi isa alaihi salam mazala hada al-khilaf sai daga bayan sai wannan sabani ya gushe wa qarrar jami'a bi mauti illa tala alaihi mabu sai dukkan su gaba ɗaya suka tabbatar da rasuwansa lokacin da abubakar ya karanta musu qaulan lahi ta'ala li rasulihi lokacin da abubakar radiyallahu anhu ya karanta musu maganar Allah ta'ala ga manzansa sallallahu alaihi wasallam lalle kai matacce ne kai mai mutuwa ne lalle kai mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne su tsoron mutane qala ma Abu Bakr radiyallahu anhu sai Abu Bakar ya ce musu radiyallahu anhu sai faɗi qaulatahu al-mashhura sai faɗi maganar sa wanda yake ya shahara man kana ya abu Muhammad. fa inna muhammadan qad mata duk wanda ya kasance yana bautan annabi Muhammad to lalle fa Muhammad fa ya mutu kana ya abu da rabba Muhammad duk wanda ya kasance yana bautan ubangiji Muhammad to lallai shi rayayye ne baya mutuwa na fatan gani kaga a lokacin nan Umar dan Khattab ai da aka ce annabi ya rasu Umar ya rikice an gani har ya zara ta ya ce wallahi duk mutumin da ya ce annabi ya rasu to zai aika shi lahira shi manzo Allah bai rasu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mihraji ne kamar yanda yan uwansa sauran manzanni suka yi saboda haka ba maganan ainihin rasuwa ba ne yadda aka daga annabi isa zuwa sama shi haka manzo Allah ka daga shi zuwa sama an gane kowa da kowa ya tabbatar annabi ya rasu amma Umar a lokacin ya rude sosai to shikenan sauran sahabbai kai yi shiru saboda suna jin tsoron takobin Umar a lokacin sai ga Abubakar radiyallahu anhu yana zuwa dama baya na annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam da yazo sai aka bashi labari manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam amma kuma Umar ya ce duk wanda ya ce annabi ya rasu zai aika shi lahira shi ne sai Abubakar radiyallahu anhu ya zo wajen manzo Allah ya taba jikinsa ya tabbatar ya rasu da ya tabbatar ya rasu sai ya dan kwanta a jikinsa sai ya sumbanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce nifta hayya wa mayitan ya rasulullah ka tsarkaka a raye sannan ka tsarkaka ma bayan ka rasu nan take sai abubakar ya miƙe sai ce a ya ce wa mutane alaman kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kar mata wa man kana ya abudu laha fa inna laha hayyu la yamut ku saurara duk wanda ya kasance yana bautan muhammad to ya san muhammad fa ya riga ya rasu wanda ya kasance yana bautan Allah to Allah ta'ala rayayye da baya mutuwa wa ma muhammadun illa rasulun ar khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum a ganin take yana karanta wannan aya sai Umar ya ce wallahi sai hankalin shi ya dawo Umar ya haddace wannan aya amma da yake al'amari ya zo na rikicewa sai manta amma Abubakar na karanta wannan aya kawai sai ya dawo cikin hayyacinsa an gani shine abin da ake magana a zamanin manzo Allah an samu an bayan maza Allah ya rasu an samu irin wayannan sabani amma su sahabbai yake suna neman gaskiya ne da zarar an kawo hujja sai su mika wuya ana kawo hujja shikenan na'am wal khilafu rabi'a. sabani na hudu ikhtalafu fi mawdi dafnihi sun yi sabani a wurin binne shi sun yi sabani a wajen binne manzo sallallahu alaihi wasallam hunaka man da bi dafnihi bi makka al-mukarrama akwai wanda ya ishara da a binne shi a al mukarrama da annabi ya rasu wasu ce abinda manzo Allah makka ya annaha maulidu maulidu domin makka ita ce mahaifarsa wa nash'atu kuma wa nash'atuhu wa sibahu wato da tasowansa nan ne tasowansa da ƙuruciyansa wa maba'azu risalatihi a sharifa kuma da kuma wajen aiko manzanci shi mai daraja duk ya kasance a maka ne kuma maka shine alƙiblan musulmai kuma maka shine kabarin kakansa ismail bin ibrahim alaikum eh, salam na wa sahaba hadar ra'ayi hum ahl makkah wato ma abuta wannan ra'ayi su ne mutanen makka Ka kawo wannan shawara din wa shara ahlul madina bi dafnihi min madina su ko mutanen madina mutanen madina sun yi ishara da abin ne shi a madinatul munawwara na'am annaha daru hijrati don madinatul munawwara shine gidan hijiransa daru farihi. shine kuma gidan ainihin ansar din shi shine gidan mataimakansa mala ba'dhum bi naqlihi ila hawl mukaddas wasu muka ce kawai suka zama neutral ba su goyi bayan makka ba su goyi bayan madina ba suka ce a to manzan Allah zuwa ga can baitul muqaddas baitul maqdis na inda kabar jaddi ibrahim a wajen kabarin kakansa annabi ibrahim alayhi salam wa marratan thaniya azala hadha alkhilaf to kuma karo na biyu sai abubakar radiyallahu anhu kamar yadda ya kusar da sabani na rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya kusar da wannan sabani an gane cewa a ina ne za a binne manzo sallallahu alaihi wasallam abubakar ya kusa da wannan sabani. bima rawahu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma kubira nabi illa dukina haisu kubir wato ba a taba karɓar ran manzo annabi ba face an binne shi inda aka karɓi ransa kaga ne abubakar ya haddace wannan hadisi ya kawo ma ainihin sahabbai kowa sai ya dawo cikin hayyacinsa sai aka binne manzon Allah a ina a Madina a inda aka ɗauki ransa an gane wannan ko to da wannan ne sahabbai ke cewa abubakar a cikin sahabbai gaba ɗaya ya fi su ilimi saboda wasu abubuwa muhimmai idan sun taso shi ne yake iya warware wannan abubuwa radiyallahu an ana su sahabbai ba su da matsala su kana kawo musu hadisi shi kenan ko kana kawo nan sai su zanga musu. to da a ce mu ma za mu zama to haka ina mun samu shiriya sosai a ce kawai in muna cikin sabani ba aka ce Allah ya ce annabi ya ce kowa zai aje zafin kansa kowa zai aje san ransa ya koma zuwa ga gaskiya amma za ka ce ma wani Allah ya ce annabi sai ce ma mazhaba ta ta ce hmm? ko ya ce kungiya ta ta ce ko ya ce shehi na ya ce ko ya ce imami na ya ce daga ai fata ne wannan ko kaga har yanzu muna da karancin sanin darajar ainihin nassi na'am bulugul بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga jabir radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan khataba ahadukum almar'a idan ɗayan ku yana neman auren mace fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha idan yana da iko ya duba daga gare ta zuwa ga abin da ke kira shi zuwa ga aurenta menene abin da ya kira ka zuwa ga aurenta kada kawai mutum ya auri mace kawai sai ya duba menene dalilin da yasa yake so ya aure ta a gani in dai har mutum zai iya dubawa to ya duba ya aikata Ahmad Abu Dawud wa thiqat wa al-hakim kenan baya halatta mutum ya aure gaibi ko kawai mutum yayi auren imani akwai auren da kira auren imani ko a ce ma akwai wata baiwa Allah ɗan salafiya ce baiwa Allah shi kawai ina ba gane wannan saboda haka kawai zo ka aure ta kawai da zarar ya ji labarin ta kawai sai ya aure ta nan take sai daga baya bayan ya aure ta sannan ya ganta shin kowa ne zai iya juriya da zama da ita ila da zarar ya aure ta sai ga cewa irin matar da baya so ne dama akwai irin siffan matar da baya so sai kuma ga irin wannan siffa take da shi shin za a zauna lafiya kaga zai yi wuya idan mutum aka ce mai akwai wata mace mai imani mai riko da addini sai ce to ya shi zai yi inganta ya ce zai yi to sai a nuna mai ita idan an nuna mai ita a lokacin ya ga ta masa sai ya aura an gane ya aure ta ne don imanin ta sannan kuma ta masa wanda in ya kalle ta hankalin shi zai kwanta akwai irin sifofin da yake bukata ga mace ta cika wannan sifa din ina fatan gane wannan Na'am. to shine manzo Allah ya faɗa cewa mutum ya auri mace sai zai aura to malamai sun ce wannan yana daga cikin inda ya halatta mace ta cire ainihin lullubin fuskanta ta cire niqabi domin ainihin wanda yake so ya aure ta ya ganta da kyau malamai sun yi magana wurare farko wajen aure yana da muhimmanci sosai kada mace ya auri gaibi sannan wajen kasuwanci zaka ba da bashi ga wata mace dan Allah na ka ba da bashin kaza to ke wace ce ta ce kai aikin da kai masalafi ne ni ma masalafi ba sai ka ganni ba shin haka ne a ina so in ganki in tabbatar na san ki sannan baki ranci baki bashi in ta ki da ta buɗe fuskarta ta ƙara gaba an gane wannan ko to wannan shi ne domin in za ka kai ƙaranta ya zama ka san masu da ka kai ƙara kada ka zo ka ce ka kai ka je kotu wata mata mai niƙabi ta karɓi bashi na wace ce mata mai niƙabi alƙali to ai mata masu niƙabi suna da yawa to sai ka san mace iri kaza ga ga irin sifofin ta nan kamar yadda Abdullahi bin Abbas ce wata mata ta zo wajen manzo Allah mai dugo dugon baki a fuskanta haka ana wajen yana da hujja tunda ya san irin fuskan matar ina fasan gani. to baya halatta ka bada bashi ga matar da baka sani ba in ko ka bayar irin kawai ka yi ka sada ne kawai in ta dawo ta baka alhamdulillah in ba ta dawo ta baka bai ta da Allah za ka iya yin haka na'am ولو شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة حديث ينا ده شاهد a الترمذي turmuzi da nasa'i مغيرة mugira bin نعم ana kallon fuska da kafa shi ne duk abin da ya gaishe ka mai kake so ka kare ka ka aura ga yarinya abin da kake so shi zaka zaka duba ina ba ta gane wannan duk mai neman aure wani wani ba ruwan shi da fuska wani gangan jikinta yake dubawa wani kafar da yake so ya gani kowanne dai da abin da yake dubawa na ta cire hijabi a lokacin an gani in tana so ka ganta irin wannan ganin ya zama to akwai abin da kake so ka ce ta zo ba hijabi an gani na kaga wannan kuma sai mace ta karantu ta sa kayan gida ta yi kwalliya amma da kayan gida an gane wannan kaga wannan idan mace bata karatu ba ce mata ki zo ba hijabi ta ce ta fahimci dan iska ne kai dan irin wannan ya faru wallahi wata yarinya da kyar aka rubata da wani bawan Allah yace da Allah in za ta zo saboda yana so ya kanta ta zo ba hijabi to dama na ga take take dan iska ne kai dama na ta gane kaga wannan sai mace ta karantu sun ba ta za ta dauki cewa kai din nan kana so ne ka kalli ka, ko dai wani abu ne kama da wannan na ba ta gane wannan yawa fuska ana kallon fuska ana kallon kafa kafa na mace kamar shi umar da yake so ya aure ya ta aliyu bin abi talib ai da aka turo mai ita wurin da ya duba shi da kafa yace zaka duba kafa na yace wallahi da ba dan kai amirul mu'minin bane wallahi da nayi kaza nayi kaza an gane wannan ku sai ce mata to ai nasi ne haka manzo Allah ya faɗa idan mutum na so ya auri mace zai duba sama zai duba ƙasa an gane wannan ya tabbatar siffofin da yake bukata ya gani misali game da ita ba kamar yadda ibn hazam yake faɗa ba ibn hazam ya ce ko da zai kai ta tuba cikin tare gaba ɗaya ibn hazam azwajiri zahiri tunda ai wannan sai an ce fa inista da an yanzu ra ila ma min ha ila ma yad'u ila nika'iha idan yana da iko ya duba daga gare ta zuwa ga abin da ya gayyace shi zuwa ga ta ya aikata ki to ai wannan ma din wannan ma din mausula ce ko ai ba wa nasu bai ware wani abu ba tunda nasu bai ware wani abu ba shi ya zama to yana so ya kalli gabanta ne ko yana so ya kalli ta ne ko yana so ya kalli kaza to kawai ta tuba kayan ta inji ibn hazan malamai suka mai cas gaci to ai wannan ya kai wannan ainihin an kai gaya wajen cin mutuncin mace a ce mace ta yi tsara ta yi tsareci bayan ta yi tsareci sai ce gaskiya ba ta yi ba bayan ya gama kallon al'auranta daga farko har ƙarshe sai ce bata yi ba nan gaba sa hada hanya mm. eh sai ai ga yarinya sai da kalle ta ciki da waje ya kuke gani to kuma da a ce hakan daidai ne da zamanin manzan Allah an samu wanda ya jaraba hakan shi yasa an za a fassara hadisi ya kamata a fassara shi da fahimtar magabata sahabbai wanda suka fi fahimtar nassin sun san wannan ma din ba an bane shi inda am ne da an samu wani sahabi tun da ne abin da nasu ya tabbatar da sahabai ba sa jin nauyi da duk abin da nasu ya tabbata da an samu sahabai su ma sun yi haka ku fahimta na'am wa ibn maja ibn hibban min hadith muhammad bin salama eh a wajen ibn Maja da ibn hibban daga hadisin muhammad bin maslama shi ma an samu wannan an gane akwai wanda shi boyewa ma yayi ya zauna a wajen itaciya kullum tana wucewa kullum sai ya kalle ta sai da ya ga ya kalle ta ya ga ya gamsu da ita sannan sai zo ce yana son ta ya san inda take bi kawai sai zauna wani itaci ya kawai ya zauna in ta wuce sai kalle ta da kyau tukuna to alhamdulillah ta mun sannan sai fara neman ta an gani na'am نعم ولمسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لرجل مسلم daga abi huraira lalle annabi صلى الله عليه ya ce ma wani mutum daga wajen wani mutum da ya auri wata mata sai annabi ya ce mai a nazarta ilaiha shin ka kalle ta alala kaga nazara ila wani irin kallo ne wannan nazarul ayn kallo na ido a nazar ta ilaiha shin ka kalle ta idan ka kalle ta da kyau alala yace ban ganta ba ya rasulullah auren imani nayi alala in afan ilaiha annabi ya ce tafi ka kalle ta fa inna fi a'yunil ansari shay'an idan ka kalle domin a cikin idan mutanen Madina akwai wani abu ba mutanen madina suna da dan hararagarki hararagarki kar ta zo ka ce kai baka san tana da hararagarki ba ka duba in kaga in kwayi idan ta ya maka idan ta ya maka ka aura kar ka zo ka auri gaibi daga baya a zo a yi ta rikici ka ce kai baka san haka take ba na fasa gane wannan yawwa ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه Eh, kada ɗayan ku ya nemi aure akan neman auren dan uwansa an ga idan dan uwanka ya turo ya ce yana so ya turo da kuɗin gaisuwa cewa yana so to kai sai ka haƙura kada ka nemi aure akan neman aurensa sai in ya janye ya ce baya so hatta yasruka al-khatibu qabla sai idan mai neman aure ya bari gabaninsa ko ya bashi izini ya ce aboki zo ka nema nema in nema Allah ya ba mai rabo sa'a <laughs> ana fata gani wani salafiya shi bata kai haka ba eh, wani ba zai taba yadda kai da shi ku yi gasa wajen neman aure ba eh, salafiya a gefe za amma wajen neman aure kowa ya je ne ba a bai da a haɗu waje a waje kaza Allah ya ba mai rabo sa'a ba eh? su <laughs> ya halatta mutane biyu su nemi yarinya ɗaya ya halatta mutane uku su nemi yarinya ɗaya an gane sai iyayen su fitar da wanda ya fi dacewa ya halatta kowane eh. kowanne ya samu lokacin zuwa ba waya ce zuwa lokaci ɗaya su cakusa ba a zuwa ga ana duke-duke Aito eh ita yarinya ƙarama ba ta da hankalin kanta. Wato bayan ta zaɓa sai kun duba kun ga ya dace in ta zaɓo tumul dare za ku iya cewa ba ku yarda ba. yawa in ta zo ta ɗauko wani mutum wanda yake ba shi da addini ba shi da tarbiyya ba shi da kaza kuna iya hanawa amma in ta ɗauko wanda ya dace shi kenan kaga shi manzan Allah ai ita wannan ya sunanta wata daga cikin sahabbai Fatima shigo bintu Qais ta zo ta tambayi shawarar manzan Allah cewa ga Muawiya ga ainihin Abu Jaham a cikin su a cikin su wanne ne zan aura annabi ya zabo mata ainihin annabi ya ce duk cikin su bai ba wanda ya dace Muawiya bai dace ba Abu Jaham bai dace ba je ki auri usama sai annabi ce ga wanda naga ya fi dace miki ya aura sai annabi ya tura ta zuwa ga auren usama na ba so ana yin haka na'am sai shi yan nema yana gefe kawai Allah ya bashi a sama ta faɗi ga sassa na'am ita ma cewa da annabi ya ce yake nema ta ce wallahi sai na kyamace shi saboda usama asali shi bawa ne bawa ne aka yanta shi ita kuma ta fitowa babban gida ba tsaranta ba ne Suke sai na kyamace shi sai annabi ce na ce miki je ki auri Usama Suke sai na aure shi sai kuma daga baya sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa har ma ya zama to ana sha'awan aure na da shi ta wallahi kin more da miji dama mu ne wallahi ka zama ta akwai wannan santi wallahi Allah ya baki eh idan malami wani duban da irin wannan wannan zamanin ne sai ya ja mishi fitina sai duba misali idan wata ta ta gaya mai ga misali ɗaliban shi ne wane yana nema wane yana nema sai ba da bayani misali a kai sai dai ɗalibi ya fahimci salafiya da kyau wai abin da yake magana ɗalibi ne yana ɗalibai suna zuwa majalisinka su bi suna neman yarinya da aure sai yarinya ta zo ta tambayi malamin akal lau da Allah da wane da wane suna nema na wanne ka zaɓa mun sai ce gaskiya wane ɗalibi na ne gaskiya ban gamsu da halin shi ba wani kuma gaskiya sana'an shi ban gamsu da shi ba zai iya rike shi ba duk ciwon da su je ki aure uwa ne sai kuma ita yare ta zo ta gaya musu ce gaskiya na tarbi malami malami na malamin ku ga abin da ya fara ya ce kai baka dace ba kai baka dace ba ya ce in je in auruwa ne saka dan Allah ku yi hakuri kuna da za su ƙara dawowa majalisin ko kuma kamar yadda ɗalibai suke marasa kunya a wannan zamanin wani ma na iya zuwa ya zagi malamin ma ce wallahi ba ni ba shi eh, wallahi kuwa ka san za ka ɗauka ɗalibi ya sanci salafiya sai ɗan abu ya faru kaɗan sai ga ɗalibi ne ka karanta da shi ga kaga ya sanci wata manganu na ɓatan shi gare ka irin wannan duk yana faruwa ga ɗalibai wanda suke da awon wai sun gane an gane ku na'am hukuncin auren da ake a da sai ga uba zai ga yarinya kawai sai ya je wurin uban ta yayi kun uwa ta ga ne je uba da shi yana a hada zuriya shi yaro ba tare da gani ba nan kun tona wa kai da shi kaga ne manzo Allah yana so shi shi yaron ya gani ya ce yana so a gane ko ba wai kawai a hada aure don hada wannan sun suna biye auren biyayya ne su kawai su iyayen su suke kullawa ba tare da bangarori sun ga juna ba kawai sai su kowane bangare yarinyar sai biyayya ga iyayen shi ma ya biyayya ko da baya so ko da ba ta so sai a ci gaba da zama a haka mutum ga albarka irin yadda ake auren da nan ba a ce jama'a ku shaida wannan a wato wato waliyin muhammadu a kai waliyin waliyin zainab ya aurar da ita ga ainihin muhammadu wannan muhammadu ana rubuwa kowa sunan shi mamman yawan mawaki kowa sunan shi mamman an ga teku saboda idan aka ce an ba muhammadu kawai ina gama ɗaura auren sai a ji abinci a ce to wai za ce aura ma a ce duk a bawa ne sai da kawai kira ka ce kawo sadaki a kawo kaza kaza an baka auren wacce ba ana yin haka ana auren mamman ya halatta shi ina ba ya halatta sadaka mako ko to Allah ya sauke a ai wannan lokacin shi sun yi fahimta ne akan kuskure suna fasara a hadisin nan sadaqatun jariyatun sai suka fasara shi da izafa ba sani ba sun ce sadakan budurwa suna fasara shi da sadaqatun jariyatun maimakon sadaqatun jariyatun sadaka mai gudana sai zama sadakan budurwa sai suna ba sadakan mace an gane ka gane wannan mai jamu malaman zaure lokacin rashin sanin na hawu ba san na hau ba kawai ana ana makarantu yan tike A gani sun ga jariya kawai budurwa ai kalmar jariya ma yana ɗaukar fasaroni da yawa kalmar jariya yana ɗaukar jirgin ruwa inna lamma inna lamma dagalma hamallaku fil jariya lokacin da ruwa ya wuce gona da ni, sai muka ɗauke ku fil jariya cikin jirgin ruwa mai gudana jariya sannan jariya kuma budurwa A gani ku jariya kuma baiwa jariya gome jariya kuma mai eh, eh, fiha daga ruwa mai gudana ruwa shi ma jariya ne ta gani ko da kana na'am Okay. Okay. gaskiya ni ban san wannan asari wai akwai asarin da wasu sahabbai suna hawa katanga suna leƙa mace ai wannan yayi muni ko ni dai wannan sani zama a gidan bishiya yana zama kawai yana dan zama yana hutawa an ce yarinya tana wucewa sai ya zauna tana wucewa sai ya kalle ta da kyau ya mata sakandamin kallo sai da ya ga cewa ta mai sannan je mai ta. Eh. Daga ga iya zo ya leƙa kuma ya kalli fatan mutane ba. sai al'amari ya yi muni na bismillahir rahmanir rahim salatu fi safina sallah a cikin jirgin ruwa ila sallallahu alaihi wasallam an salatu fi safina an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da sallah a jirgin ruwa za a iya sallah a jirgin ruwa وقال صل فيها قائما yace kai sallah a cikin jirgin ruwa a tsaye illa an takhafa al-gharq sai dai kana jin tsoron nutsewa sai a mutum zai nutse in kana ganin cewa kai sallah a tsaye jirgin zai girgiza da kai ka fada cikin ruwa to kawai sai kai sallah a zaune an gane wannan ku na'am walamma asanna sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya manyanta sallallahu alaihi wasallam ya tsufa na ittakhadha umudan fi musallahu sai ya riƙe ainihin wani ginshiki a wajen inda yake sallah yana dogaro a gare shi to a lokacin har shekara nawa ne aka ce manzon Allah ya tsufa manzon Allah ya bar duniya shekara 60 da nawa shekara 63 a nan wajen za a ce mutum ya manyanta ku? yawa manzo sallallahu alaihi saboda gwagwarmaya ya fuskanci gwagwarmaya ya ya fara kafiran duniya gaba daya an gani ka san idan kana yin da'awa wato za ka fuskanci kalubale kala kala to wannan kalubalen da kake fuskanta zai sa maka damuwa to wani idan kalubalen ya mishi yawa ya dumfari kafiran duniya ya dumfari rikicin cikin gida ya dumfari kaza ya dumfari kaza sai ga mutum lokaci kaɗan ya canza an fahimta ko eh wani ba wani ba ba haka ba in bala'in yayi yawa ai dole ka damu ka ji manzon Allah manzon sallallahu alaihi yana kafiran duniya fa suka dumbare shi annabi zai zo mutum da gaskiya iri-iri mutum ya zagi manzon Allah ko ya mishi iskili sai ga annabi ya damu baka ji Allah yana cewa menene walaqad na alamu ana menene eh annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun Allah ya hakika na san cewa zuciyanka yake yi kunci saboda abin da suke faɗa saboda irin yadda suke ma izgiri da zagi abin yakan dame ka kai hakuri da kuma inna innahu la yahzunuka allazi yaqulun wal na na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun na san cewa abin da kafirai ke faɗa yana bakanta maka rai to fa innahum la yukazzibunaka walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun kaga ga ka duba manzo Allah irin kalubalen da ya fuskanci kafiran maka ba farisawa rumawa wane ne wane ne sana ga munafikai ga ahlul kitab eh? kaga wannan ai ya cancanta kaga jikin shi yayi rauni shekara 63 ga arabu ashaddu kufran wa nifaqa duk shi kare shi manzo Allah manzo ne zuwa ga duniya to saboda haka ya fuskanci wannan kalubale sai manzo Allah cikin shekaru kaɗan shekara 63 manzo Allah sai ya manyanta shekarunsa suka bayyana saboda gwagwarmaya an gane ko alkiyamul amma wani kawai shi da matar shi ma suka samu rikici kawai zai ga ya furfura shi da matar shi ba kawai kika gani mutum kawai da matar shi kawai ya yi furfura ya manyanta nan take shekaru sun zo masa kaga wannan kuma manzo Allah ya tufari duniya ne kaga ba za ka hada ba yi sai dai da duniya wajen shi ya walkuhu da shi salatin na yi so da haka a nan wajen idan mutum ya sallah a jirgin ruwa ya magana kallon alkibla to to kenan duk inda jirgin ya juya shi zai juya ya kalla alkibla kenan saboda idan mutum yana sallah a sallan farilla dole ne ya kalla alkibla fa an gari dole zai ringa fuskanta inda alkibla yake zai da in abin ya gagare shi kamar sallah cikin jirgi ko a cikin mota misali an mutum zai kabbar da sallah tashin farko sai bai sai sai mota ta fuskanci kibla ke alkibla eh in ka kalla alkibla sai ya juyawa ya zuwa ga alkibla din sai dai in yi abin ya gagare shi wannan kuma a shari'a mabniya ala istida'a wala wajiba ala al-ajaz wala muharram ala darura na'am al-qiyam wal-qu'ud fi salati al-layl ayuwa جزما أشكن صلى دري كان صلى الله عليه وسلم يصلي لك طويلة قائمة من ذا الله ينا صلى دري من أو أذي ليلة طويلة قائدة فنور دري من أو أذوني كان إذا قرأ قائما ركع قائما هذا صلى النافلة حكا كوي متنزي إيه إن صلى أذوني وكان إذا قرأ قائما ركع قائما يا كذا شيء يكرر تو أذي زي ركوع ما أذي Idan kara qa'ida raka qa'ida. Idan yayi karatu a zaune zai ruku a zaune. Kana yana yusalli ya yusalli Ya kasance wani lokaci yana sallar nafila a zaune sallar dare. Yaqra wa huwa jalis. Kuma zai karanta Fatiha da sura yana zaune. Fa idza baqiya min qira'atihi idan idan ya wanzu daga cikin karatun sa kadar ba ya kona gargar gurgunan yadda zai kasance aya 30 ko 40 qama fa qara'aha sai ya miƙe ya karanta ta alhali yana tsaye sannan sai ya yi ruku'u a ya yi sujada sannan sai ya aikata a cikin raka'a na biyu misalin wannan A فإنما صلى صبحا قائلا kawai manzo Allah yayi sallar nafilan sa a tsaye a zaune fi akhir hayati a ƙarshen rayuwarsa lokacin da ya manyanta wannan kafin rasuwansa da shekara guda ka gani su yanzu za ga malami malami ya kai shekara tamanin? yanzu manyan malaman mu Sheikh Fauzan a irin Sheikh Abdul Musin Al-Abbas ya kai tamanin da wani abu Sheikh Rabi'u bin Hadi ya kai tamanin da wani abu Sheikh Rabi'u bin Hadi shi ya ma girme Abdul Musin ko da shekara biyu shi kuma Abdul Musin ya karantar da Sheikh Rabi a jami'a amma kuma Sheikh Rabi ya girme shi <laughs> da shekaru kaɗan a gane wannan amma duka su gaba sun manyanta yanzu duka yanzu shekar biyu ma ai bai ma fitowa yana gida sai dai wasu fatowi a annabi sha a yi fatowa a gida eh wai na rudu din zai iya yi wa yana jibi na wani da wanne kamar da wanne na duniya zai iya wa yana ji zai iya wa kuma baya ji ba lalle bane ya zama yana ji saboda ɗaliban shi ne akwai ɗaliban da ke tare da shi idan an masa raddi za su iya kawo ce gashi me za ka ce akan wannan in kuma suna ganin ba sai ya ji za su iya boyewa aiko dan kada su tayar da hankali zai da shi malamin suna baya damuwa da wani raddi a idan ba shi kullum yana jira ne a mishi raddi domin in kuskure ne ya gyara ko kuma daidai ne mai ya ci gaba ya kasance yana zaune zaman ta shine irin zaman ɗaliban ilimi kamar yadda na yi haka haka yake zama irin wannan ta shine ta zama Shi shine zaman ta matela malaman zauri suka ce zaman kuntuku kowa ya san kuntuku aibo ganga dan ganga dan karamin ganga da ake bugawa an aka sashi anan ana bugawa sai a ce zaman kuntuku to irin wannan shine zaman mara lafiya idan mutum bai da lafiya in zai yi sallah in ba zai iya sallah sai ba sai zaman kuntuku yanzu in yi haka to kamar yana tsaye kenan a haka baka haka in yi ruku zai ruku zai dan sujada haka an gane na'am halin can mutum bai iya zama zaman bai iya ba eh, da abin yadda zai iya ya eh, zama to kafa sun riga sun yi abin nan kafa sun riga sun abin nan sun sun sun ah, mayar sun ɗage ba sa iya lankwasuwa <laughs> shi ne

kila a ɗauko wata wata mutuniyar banza a marraban jos ta ba da shida za a iya zuwa a ɗauko mutuniyar banza ta sa niƙabi da hijabi ashe shugaban karuwanci. to gara a san wace shi ita yanzu akwai wani bawan Allah wani wasu ka zo daga Sokoto suna so a basu wata yarinya mai addini sosai to akwai wata yarinya ita ra'isa ce a aji a makarantar tana da kokari ana yabanta to wallahi aka nemi ta bude fuska ita kuma san ta bude fuska aka yi aka yi bata bude ba sai da malamin sai yace lalle sai kin bude wallahi da ta bude sai gashi ashe fuskar nan yana cike ta yi bleaching ta ne shi gaba daya fuskar ya lalace ya yi damage ga irin wannan mutum ya aure ya yi aure kawai zai gama ce damage kawai ya aura yaya kai matsala to haka nan wajen bada shaida in har ba a san mai bada shi ta sa da kabi ta bada shaida za ka ɗauka siƙa ce alhali ba siƙa ba ce ita to ji irin wannan in ta zo ba da shaida sai an san wace ce wannan matar a yi bincike amintacciya ce ko ba amintacciya ba ce na e eh, kamar mu yanzu for security purpose a Najeriya idan idan mace ta zo ana iya cewa kawai ta cire ta cire niqabi saboda security in ba haka ba ko za ta iya zuwa ta cutar da mutane ta gudu eh. salam abin da ya fi inganci a gane shi hadisun ummu salma da ya zo malamai sun ce akwai islamin akwai matsala amma dai kafin mace dai al'aura ne sai da cewa sallah ya ɓaci shi ne dai fi ma fi so da hadisun islamin shi akwai magana wannan in kana in kana saubu wasi'an yukaddi zuhura kadamai din nan haka ma Allah subhanahu wa ta'ala ya za a fashi a cikin irwa in kana sobu wasi an yukaddi zuhura kadamai eh, kadamai ha idan tufafin mai mai fadi ne wanda zai iya lullube zahirin diga da ganta to sai sallah da shi ba mai fadi bane ba zai iya lullube shi ba ka sai sallah da shi ba ta aure cikin gida ko a cikin dakin su lullube su sa safa in kuma za su iya sa hijabi har ƙasa wanda zai rufe rufe kafafuwa sallah ya yi shi ita ba sharadi ba ne hijabin da za ta sa ta yi sallah da shi inda kwalliyan ba wai kwalliya ba ne na abu mai rai hotuna da wasu abubuwa na dabbobi da wasu abubuwa na mutum za ta iya sallah da shi a gida wani yaki ya su cewa kuna tana cikin dakin ai mala'iku su ba kamata cikin wannan to wannan magana yin kiyasi da mala'iku gaskiya ba daidai ba ne tana buɗe jabi ta cire kaya a gida ko tana cire kaya a cikin gida da sunan saka hmm. ya yi wannan fa innal mala'ikata ta'azza min ma ya ta'azza min banu adam ke dogara shi aka yi wannan fi ba ba ba da ta ala ilahi to ne musu insha Allah ne muke ba kowanne aka saba yi dan kuma za ka ga yayin muke ba